Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da mine ne duniya mine ne dadin duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bisa ga al'ada, shugabannin addini da dangi musamman iyaye suna taka rawa wajen ɗinke ɓaraka tsakanin ma'aurata, al'adar da zamani ya maida ƙauyanci. Sai dai ƙwararru a fannin zamantakewa al'umma suna ganin lallai ne a ƙara kula idan ana son a shawo kan wannan lamari. kamar yadda barista mai nasarar kogo faskari ya bayyana a tattaunawar da wakiliyarmu halima abdulra'uf ta jagoranta akwai bukatar a rike amana a rike al'ada ta aure a dauki aure a matsayin ibada ce ta rayuwa gaba daya ai kokari kuma a tabbatar tsakanin da Allah ake yi za ka yi ne domin ka sauke nauyin mai duka ba za ka yi ne don ka burge wani ba ba za ka yi ne don kuma kai yaya kake so ka ji daɗin rayuwa ba don idan aka yi wannan sai a zauna lafiya amma yana da muhimmanci mu samu irin waɗannan makarantu waɗanda suke za a rika tuntuɓa kafin a yi aure kuma mu bunƙasa biyar littattafai da kasidu akan al'amuran aure da rayuwa aure da rayuwar yau da kuma me ke kawo matsaloli da hanyoyin da za a bi a yi maganin su mai kokarin mu tashi wannan tunda kotunan mu sun kasa wajen ba mu maslaha akan matsaloli na aure yan je gaban su. Na'am. Bari mu koma ga bangaren mafita sabida kullum matsalolin da muke fuskanta na gidan aure in aka tuntuɓi mutane masana sai a yi magana akan matsalolin ga sunan Za mu fara daga kan malama Maryam Lemu. Ina mafita ga waɗannan matsaloli da muke fuskanta na gidan aure? To bari ta gaskiya Allah ya maka albarka duk abin da ya faɗa is perfect wallahi abin kenan abu biyu ma da na ji baka faɗa ba shine dan na tuna mai gidana yayi wani interview da Hausa recently mazaje suna ta mashi faɗa suna ta zagi wani yasa zai ce namiji sai ya ba matan shi alawan sai ya batta ta je ta ƙara ilimi ya ce ba ni na faɗa ba Allah ne je ku yi faɗa da Allah to problem ɗin ba su ma san ne ne haƙƙin matansu a kansu ba matan su karan kansu ma ba su san wannan ba and i think wannan batun karin knowledge na abin da ya kamata ka sani kafin ma ka shirya ka ce zan shiga aure wallahi is very important so critically shine mu san yadda za mu ci gaba ko ta rediyo ne ta print media ta social media duk abin da Allah ya bamu ta TV ne muna ƙara taimakon mutane su sani so da kada su je su saba wa Allah ba su sani ba an ce yin aljanna na karkashin mazajen mu amma hanyar jahannama na karkashin matan mu ma in ba cika haƙi ba mata karan kansu idan ba su cika ba dole su je wurin Allah wannan ba doka doka daga wurin mu bane doka daga wurin Allah ne idan ba mu cika ba ai waye ne za mu koma mu ci <laughs> sama mu yi bayani mu ce sorry ban sani ba Allah ba zai karɓi wannan ba dan an ce rashin sani ba excuse bane ana son mu je mu ci gaba muna karuwa mu sani to batun question da kika kawo you know kaman course din nan da na yi eh. yes din yana cikin hanyar da or suggestions da shi barista ya faɗa a kafa institutions din da zai taimaki mutane su sani so that ba za su je suna kuskure a cikin aure ba so na fito da wannan course din da up to 72 topic da nake ganin da ni na yi tunani me ne zan so da na sani kafin in shiga aure da ya rage irin ciwo irin fada irin takaici da hali da muka gan kanmu ciki cikin farkon shekara shida da muka yi aure don ba mu da zaman lafiya lokacin kullum fada muke ba mu ji daɗi ba abin da ya fi min ciwo shi shine mai na ya ce min is not looking forward to coming home to me ko baya jin murnan ya koma in lokaci ya ya koma baya jin exactly na ce ni ke kawo irin wannan nauyin a zuciyar shi har baya son ya dawo gida ai lokacin ina ta gani shi ke da laifi so ya zai ce ni ne bai son ya dawo gida sauri da na rasa me haka sai da na fara duba kai na kin san biggest problem ba ma duba madubi mu ga abubuwan da mu muke da bai da kyau sai dai mu duba window mu ga ina za mu ce ai wannan laifi ne laifin wannan ne to haka abin da yake tsakanin ni da shi da muka yi aure kowa kallon son kai yaya so daga baya na fara listing da tare da shi muka zo na muka fara listing abubuwan da sani kafin mu yi aure da ya taimake mu kuma shine muka zo muka hada sai fito da wannan course din so daga me yasa ma muke son mu yi aure da yawan mu da shiga aure dan an sa mana pressure ko an ce lokaci yayi ko fa zai zo yi sauri fito da miji and there are so many things da idan mun sani kafin mu shiga auren nan dalilin da zamu shiga aure mun yi covering wasu abubuwa wallahi i am very confident zai rage irin matsalolin da muke gani da auren da ba sa lasting yanzu muna nan ni da mai gidana muna ta kokari kokari ya kusan wata uku muna kokari mu saving aure da bai fi wata biyu ba saboda Allah kuma zaki ga is the same thing muna da wanda sun yi aure shekara ashirin da akwai wata da muke counseling shekara ashirin da takwas ta ce ko wanda ban ji daɗi a gidan mijina ba muna kokari mu yi saving wannan situation din as well so me yasa muke son mu yi aure me dalili kuma mun shirya mun san duk abin da ya kamata mu sani kafin mu shiga aure mun gane kanmu kuwa mun san duk kurakuran mu tukuna kafin mu shiga mu yi dealing da su dan me dan abubuwan nan duk idan ba mu yi ba mu gane ba ba mu yi dilin da ba za mu shiga aure ya zama mana matsala problem din kuma a lot of family members din mu ba sa taimakon mu ba sa gaya mana gaskiya za mu shiga suna ma boye halin mu daga wanda ke sanya auren mu hmm. yadda barista ya ce bincike bincike wallahi shine kai bincike din amma ka je kana neman gaskiya ana boyewa akwai wanda aka sani cewa he likes math help me i don't know the word in um, Hausa dan duwadi ne yawa sun sani amma suna nan nan da nan da suka gane cewa ga halin su suka ce oya oh ya je samu na mace ba ta sani ba ita tana neman miji miji da za ta aura ta samu yara da su ta da yaran su tare ashe ba ta san abin da ta shiga cikin hali ba kuma iyalin ne suka sani nan da nan suka boye suka yadda ta aure yaran nan kuma ya zama mata serious problem a relationship ta tambaye mu me za mu yi mu taimaki ta ba abin da ba ta yi sa kanta ta yi kyau a idan shi ba kuma bai ganin sha'awanta ba ta san meye ne ba hmm. sai da mu muka shiga magana muka fara bincike finally ya gaya mana ga abin da ya faru mashi da yake secondary school da ya sa shi cikin wannan hali ashe an yi raping din shi ne sai shi ma ya zo ya fara yi da wasu family din din sun sani amma sun yadda To wannan yadda barista ya faɗa a yi bincike you know ka san duk halayen nan ka yi kokari ka yi fixing ɗin shi kafin ka zama ma wani abun ciwon zuciya me ne kuma kai ka gani a iyali duk abubuwan da nake covering ke a course nan ke da me kai ka gani a gidanka ba na ban sha'awa ba da ka gane cewa ba kyau da baka son ka ci gaba ka je ka yi da matanka da yaranka you need to also ka gane duk problems ɗin tashiwanka da ba ka yi dealing with ba so ina kiran wannan excess baggage do akwai abubuwan da ke sa mana nauyin zuciya lafiya da bamu san cewa zai zo ya bata mana relationship mu da matan mu ba har da yaran mu. And then duba mutanen da ke tare da kai ba mu san yadda abokanan mu za su iya taimako mu ko za su iya bata mana rayuwar mu da harka da matan mu da mazan mu. So in abokanan mu ba na kwarai bane mu duba mu gane mu yi identifying so akwai questions da nake tambaya a cikin course din da zai taimake ka ka san ko abokananka za su taya ka ci gaba ko za su ja ka kasa. In kuma ka mai da abokananka number one fiye da matanka ko nijinki wallahi ki zai zama maki matsala za su bata maki auren ki in baki sa mijin ki ko matan ki ya zama priority ba sai quality da ya kamata mu samu kafin mu shiga aure daga mu san yadda za mu daraja kanmu mu daraja mijin mu ko matan mu a samu healthy self esteem yadda za mu duba kanmu dan wasu za su shiga aure already they are broken ba su da healthy self esteem ganin darajar kansu exactly wasu suna kuskure suna gani oh in nayi aure ne zan fara jin daɗi a rayuwa na ba nan ba if you are not happy kafin ka yi aure ba aure ba zai gyara ka ba in fact zai Kara bata abu. So duk qualities din nan da ya kamata mu samu good communication skills ya za mu yi magana. Na san da ni farkon aure da mai gida na sai ta mun wani ya ce zai ce mun Maryam wa magana Maryam baki iya magana ba. Din yadda nake magana kuma yadda al'ada na yake ya dan bambanta daga nashi so shi total respect. Baturiya ta da ni. <laughs> so akwai yadda turawa za su yi magana da su tsakaninmu da juna ba zai bata maka rai ba. Amma ban sani ba sai da muka shiga aure ya Maryam ba a magana haka. Ya zama abun faɗa. Sai a hankali ne koma back to ground zero. Na fara karatun wannan ya za ka yi magana da mutum da respect da ka zaɓi kalama da zai fito daga bakin yes hmm. da ba zai kawo bacin rai ba. ko anan abubuwan sai da na koma makaranta na koya. Na ɗauki courses kan effective communication. Duk abubuwan nan na cikin abubuwan da nake covering a cikin course ɗin. Ya za ka gode wa mijinka ko matanka ɗan ƙaramin abin da za su yi ka yi godiya don me zai taimake su su san ka shi kuma za su ci gaba za su ƙara. Sai batun yadda barista ya faɗa do your homework ka san background na mutum kai ma ka san naka background ɗin batun rights and obligations duk abubuwan nan ya kamata mutum ya sani. Sai hankali da addictions don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media hmm. mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting ɗinsu ba. To madalla Kafin mai sallama da bakin namu, za mu ji tasirin zaunawa da ƙwararru domin koyon abin da ya shafi aure da zaman gida kafin a ɗaura auren. Muna ƙara godiya ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemo sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta. za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza